بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوئيديين الذين لا يكونون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يكونون بنفوذ الوعيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يؤاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له فالأولون يدخلون في المحرمات وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام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 a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata 26 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da 1432 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugu ya tilmusta fi sharhi risalar shekul islam ibn taimiyya ta ila iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 38 a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 188 na 34 a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shine na 188 ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda ahlus sunna suke wasa wato tsaka tsakiya tsakanin masu wuce iyaka masu azarbaɗi masu wuce gona da iri da kuma waɗanda suke da sakaci da sassauci da sakin da rikon al'amura rikon sakainar kashi in taymiya na cewa ahlus suna tsakiyar suke su ba sa tare da waɗanda suke wuce iyaka ba sa tare da waɗanda kuma suke sakin abinda ubangiji maɗaukin sarki ya umarce su riki to shi ne ke cewa fi asma'i wal ahkami bayna man akhraja ahla al ma'asi min al iman bil kulliyah kal khawarij wa ahli al manzila wa bayna man ja'ala iman al fusaq ka iman al anbiya wal jahmiyah wa su'al as sunna abab suna yi da hukunce hukunce suna nan tsakiya tsakanin waɗanda suka fitar da masu saɓan Allah daga imani gaba ɗaya wato suka kore su daga matsayin muminai gaba ɗaya, kamar kawarijawa da kuma alun manzila ma'abota mataki tsakanin mataki a tsakanin matakai biyu manzila bainal manzilatai da kuma waɗanda suka sanya imanin fasikai kamar imanin annabawa da siddiqai waɗanda su ne murji'awa da jami'a yake fi babin wa'idi a babin wa'idi kuma wato narku wasu tawabi da ainihin sakamako wal iqabi da uquba بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر هنا نتكان ينركو وتندع بس يبدد شيطان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ثمن يليه كبا وبين المرجئة دقوم تكان مرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد وتندع بس يبدد زرسر دنركو با wa fi babin imamati a babin imama kuma wato shugabanci Wal'amri, amri bil ma'ruf wal al munkar da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna bainal ladina yuwafiquna al wulata ala al ismi wal udwan suna nan tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan saba wa Allah da ta'addanci wa yarkanuna ila allazina zalamu suke karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci wa bainal ladina la yarawna an yu'awinu ahadan da kuma tsakanin waɗanda ba ganin ya dace su taimaka ma wani alal birri wa taqwa bisa aikin alkhairi da aikin tsoron Allah la ala jihadin ba za su taimaka ma shugaba ba akan jihadi wala juma'atin ba za su yi juma'a da shi ba wala a'yadin ba za su yi sallar ididduka da shi ba illa an yakuna ma'asuman sai dai idan ya zama masumi ne wato wanda baya samu wala yadkhulu kuma ba za su shiga fima fima amara Allah bihi wa rasuluhu illa fi ta'ati man la wujuda lahu ba za su shiga cikin abin da Allah da manzonsa suka yi umarni da shi ba sai dai su shiga cikin da'ar wanda babu shi fal awwaluna yadkhuluna fil muharramat mala yace na farko suna shiga cikin ayyukan haramun wa haula yatrukuna alwajibat ad-dini waɗannan su kuma suna barin ayyukan wajibi na addini wa shara'il islami da na shari'ar musulunci wa gulatuhum masu wato zafin ra'ayin cikin su kuma yasrukuna sukan bar wajibai da shari'ar musulunci bi ajli muwafaqati man yazunnunahu zaliman dan suna ga ayyukan sun sun dace da aikin waɗanda suke zaton wanda suke zaton azzalimi ne wa qad yakunu kamilan fi ilmi wa adli kuma alhalin zai iya ya zama kamili ne wajen iliminsa da kuma adalcinsa wato ibn taymiya yana bayanin yadda ahlus sunna suke baina baina baina waɗannan da suke masu wuce iyaka masu zafi masu tsanani da kuma waɗanda suke da sassauci da ainihin sakaci da ayyukan ayyukan da'a ahlus sunna tsakiya ne yake kamar a babin asma'i wal ahkam mun yi magana a baya babun al'asma wal ahkam wato suna yadda ya kamata a bawa mutum sunan da ya kamata a bawa mutum a nan duniya wato suna yadda suka shafi mumini kafiri ko fasiki ahkam kuma hukuncin waɗannan masu sunayen a lahira ina mumini zai je ina fasiki zai je ina kafiri zai je wane ne mumini a nan kuma mai hukuncin sa a lahira wane ne fasiki a nan kuma mai hukuncin sa a lahira wane ne kafiri a nan kuma mai hukuncin sa a lahira wannan shine babin al-asma wal ahkam wato sunaye da hukunce hukunci wanda wannan babi ne wanda yana da matukar muhimmanci a malamai suka ba shi wannan suna a dunkule babul asma'i wal ahkam ma'ana sunan bawa a nan duniya shi mumini ne shi ko kafiri ne ko mai tauyayyen imani ne da hukuncinsa a lahira shi dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane dan aljanna ne ko dan wuta ne shin in ya shiga wuta zai zama cikin waɗanda za su fita ko ko a zai kasance cikin waɗanda za su dawoma a wuta shi yasa za mu ga saboda muhimmancin waɗannan matsaloli malamai na sunna sun sanya su a cikin littattafansu na akida kuma manya-manyan littattafai har ibn rajab alhambali a cikin littafin da jami'ar ulum hikam littafin da yawa arba'una nawawiya sharhi a ciki yake cewa waɗannan mas'aloli wato mas'alar musulunci imani kafirci munafici yace mas'aloli ne masu girman gaske kwarai da gaske yace domin da waɗannan sunaye ne a rabautar mutum ko tsiya ce wasu a lahira suka ta'allaka wato in mumini ne rabauta in kuma kafiri ne ya ta a lahira da su ne mutum yake cancanta aljanna ko wuta to an yi saɓani dangane da waɗannan sunaye waye kamata a kira da suna iri kaza waye kamata a kira da suna iri kaza sannan mai hukuncinsa a lahira an yi saɓani a cikin wannan al'umma kamar yadda ku sani an yi sabani a cikin matsaloli na aqida da yawa a cikin wannan al'umma to daga ciki akwai wannan kuma wannan shine farkon sabanin da aka fara yi a cikin wannan al'umma kafin a fara sabani akan wani abu akan wannan ne aka fara sabani shine sabanin da kawarijawa suka yi wa sahabbai wanda har ta kai sun fitar da masu saban Allah muminai wato masu kadaita Allah amma kuma suna saban Allah sun yarda da tauhidi amma suna saban Allah har ka kai khawarij sun fitar da su daga musulunci gaba daya sun shigar da su cikin da'ira ta kafirci sun musu mu'amala irin mu'amalar da ake wa kafirai sun halarta jinin jinin musulmi da dukiyoyinsu wannan duk magana ce ta ibnu rajab yake cewa sannan daga baya mu'tazilawa suka bayyana waɗanda su kuma ra'ayinsu shine alqawlu bi manzilatin bainal manzilatayn khawarij su ba maganar wato mutumin da aka samu yana saba wa Allah yana kan giya ko yana zina ko yana sata ko yana ƙarya ko yana cin amana in aka same shi da wannan laifi a gurin khawarij kawai wannan kafiri ne kuma in aka je lahira zai shiga zai shiga wuta ba zai fita ba kuma a nan duniya in aka ci karo da shi aka yi kici da shi kai a kai shi lahira wannan shine ra'ayin khawarij su sun ba shi hukuncin kafirci amma mu'tazila su suka ba shi hukuncin cewa manzila ce yana nan a wani mataki tsakanin matakai guda biyu shi ba dan aljanna ba wato shi ba kafiri ba afwan shi ba kafiri ba shi ba mumini ba wato ba za ba su kira shi kafiri ba ba kuma su kira shi mumini ba sun ce yana nan a tsakiya amma in aka je lahira kuma zai shiga wuta ya dawama sannan kuma daga baya murji'awa su ma suka bayyana su ma da tasu aƙidar da nasu ra'ayin da tasu fahimtar dangane da wannan matsala su kuma suke ganin ai kawai dukkan wani wanda ya san Allah wato ko ya ce la ilaha illallah ya yarda da tauhidi to wannan mumini ne kuma mai cikakken imani wato imanin sa ba zai ragu ba kowane irin aiki zai ma je tafka ya tafka imanin sa yana dan kamilin imani ne wato kamar a ce yana da tauhidi amma barawo ne ko yana da tauhidi amma mazinaci ne ko yana da tauhidi amma makaryaci ne a gurin murji'a su suna ganin imaninsa yana nan daren daran babu abin da ya taba shi yana nan a cike abin a batse babu abin da ya rabu da mutum suna cewa saban Allah ba zai cutar da bawa ba ba zai yi wa bawa illa ba matukar dai yana da tauhidi a zuciyarsa sabansa ba zai masa illa ba kamar yanda da'arsa biyayyarsa ba za ta amfani shi ba matukar akwai kafirci a zuciyarsa wato babu tauhidi a zuciyarsa suka ce yadda da'a ba za ta yi amfani ba idan babu tauhidi to haka nan saban Allah ba zai yi illa ba a fadar su idan akwai tauhidi saboda haka kaga sun yi hannun riga da khawarij khawarij su ba daga kafa in ka saba Allah kawai sai su dora mutum kaulatan sannan sa aika shi jahannama su kuma waɗannan in dai ka yarda da tauhidi babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne to da aika aikan da kai imanin ka yana nan daram babu abin da zai taba shi kai imanin ka daidai yake da imanin mala'iku daidai yake da imanin annabawa daidai yake da imanin siddiqai imani baya raguwa wato in dai an same shi shi baya raguwa da haka malamai suka ɗauki wannan matsala da mahimmanci kwarai da gaske suka yi rubuce-rubuce a kai an yi rubuce-rubuce a dacen an yi rubuce-rubuce a yanzu malamai magabata cikin magabatan wannan al'umma sun yi rubutu a kan wannan imamu ahmad yana da rubutu a kan wannan badin haka nan abu ubaid alqasim ibn sallam abubakar ibn abi shaiba muhammad ibn aslam at waɗannan duk sun yi littattafai akan al'iman ba wani abu suke ƙoƙarin fito da shi ba illa wato tabbatar da gaskiya wajen wato bayanin wannan matsala wannan shine abinda ibn taymiya yake cewa su kuma ala suna tsakatsakiya ba sa tare da khawarij ba sa tare da mu'tazila ba sa tare da murji'a khawarij da murji'a da mu'tazila za ka iya hada su a guri guda tunda dukkaninsu sun haɗu akan cewa mutum mai saɓon Allah in ya shiga wuta ba zai fita ba kaga za ka haɗa su a natija wato sakamakon da ra'ayinsu zai yake bayarwa su kuma murji'a ta bangare guda za ta ajiye su domin sun yi hannun riga su kuma a nan a imani yana da ba da jiki to ala sunna suna tsakiya mutum wanda yake mai tauhidi ko mai saɓon Allah mu'mini ne fasiki mu'mini ne da imaninsa asalin imaninsa tushen imaninsa ginshikin imaninsa wanda da shi ne ya zama musulmi to yana nan imanin da mutum yake zama musulmi da shi shine imani da waɗannan abubuwa guda shida rukunan imani da aka sani da to suna nan ba za su raurawa ba dan ya saba wa Allah ya yi abin da yake ma'asi ne ma'asiya wannan imanin ba zai raurawa ba amma kuma hukuncin saban Allah kuma yana nan a kanta. saboda haka mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi fasiqun bi ma'siyatihi fasiki ne da saban Allah da yayi kuma saban Allah nan da yayi zai yi tasiri wajen rage masa kamalar imani wato imanin sa zai zama kammalalle ba tunda ayyuka suna shiga cikin ma'anar imani wato aka ce imani ya kunshi magana da za ka yi da bakan ka ce ka yarda da Allah shi kadai ne ka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo da Allah ya aiko na karshe ka yarda da uluhiyar ubangiji da tauhidin ka yarda kuma da da risalar annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama mumini saboda ka yarda da abubuwan da imani ya kunsa wannan Asalin iman kenan shine yake mai da mutum musulmi to wannan yana nan a lokacin da kuma za ka yi ayyukan da'a da aka farlanta maka ka bar abubuwan da aka haramta maka to imanin ka kuma zai rika haɓaka zai rika karuwa zai rika karuwa yayin da kai aikin sabo ko kabar wani wajibin da aka ta maka to kuma imanin zai rabu gwargwadon wajibin da kabari ko saban da kai wannan ita ce aqidar ahlus sunna sannan mai saban Allah ba za a yanke masa hukunci tun anan duniya ake dan wuta bane ka'idar ahlus sunna dan mutum yana saban Allah ba za ka yanke masa hukunci tun daga nan duniya ka ce mai sanya ga dan wuta gashi ku zo ku zo ku ganshi wannan ba ba aqidar ahlus sunna ba kamar yanda ba za ka iya yanke wa mutum da hukuncin shi dan aljanna bane idan ba in ba wanda nasi ya yanke wannan hukuncin akan sa to haka nan mai saban Allah ba za ka iya masa wannan hukuncin ba amma kana iya gaya masa cewa aikin da yake aiki ne na waɗanda ubangiji zai azanta su kamar yadda ya faɗa ya cancanci azaba sai dai a ranar gobe kiyama wani abu na iya faruwa wanda za ka ga cewa ya tsallake ya rijiya da baya ko dai ya tuba kai baka sani ba ko kuma ya yi tarin wasu ayyuka na alkhairi da suka rinjaye aikinsa na saban na sabo da kai ba kai kake lissafa aikin ba bare ka iya gane cewa taqulat mawazinuhu ko kaffat mawazinuhu ba za ka iya sanin wannan ba to in an je lahira akai awan to a nan ne za a tantance sai ka ga ya yi saban Allah amma kuma ayyukan sa na alkhairi sun yi taro sun yi zama tsili sun rinjayi abin da kinsa ta yi kuma ya shiga cikin ceton masu ceto dai ba ka sani ba an gane ku to wannan ita ce aqidar ahlus sunna kuma ga aqida ce da take tattare da da adalci wato take tattare da adalci da nutsuwa babu babu wato zakewa da yawa ne to shi ne malam yake cewa وفي باب الأسماء والأحكام mana من أخرج أهل المعاصي من الإيمان للكلية أباب سنة ده كنته كنت أهل السنة سنة نسأك أكيا tsakanin waɗanda suka fitar da masu saban Allah daga imani gaba ɗaya wato suka zare musu imani duka wa ahlil manzilati da wanda suke cewa yana tsakatsaki wa bai man ja'ala imanin fusaq ka imanin anbiya da kuma tsakanin waɗanda su kuma suka sanya imanin fasikai suka ce kamar imanin annabawa ne don haka ɗayan su zai iya bugar kirji ya ce imanin sa daidai yake da imanin jibrilu ko imanin sa daidai yake da imanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasiddiqina da siddiqai kal murji'a wal jahmiya kamar murji'a da jahmiya وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد وتؤباب وإيدي وإيدي شنو alkawarin azaba da Allah ya yi ga wanda ya saba masa kamar fadar Allah inna allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim sa'ira kaga ayar ta faɗi hukuncin waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci Allah ke suna cin wuta balbal kuma za su shiga a wuta mai tsananin kuna a ranar gobe kiyama kaga wani ta narko ubangiji ya yi alkawarin narko ga dukkan wani wanda ya ci dukiyar maraya cin dukiyar maraya ba kafirci ba ne ma'asiya ce kabira ce sabon Allah ne wanda yake mai girma to a irin wannan da kuma ayon da suka yi maganar sawa lada wanda ya aikata kaza yana da yana da ladan aikin aikin da ya na alkhairi ubangiji madaukakin sarki an jo gale ta ko Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi aiki suka yi imani sannan suka yi ayyuka na kwarai to waɗannan aljannar wato firdaus ita ce za ta zama wato masaukinsu ita ce za a yi musu tariyar baki a cikinta kaga wannan ayar tana faɗar sakamako na masu imani da aiki na kwarai duk wanda ya imani aiki na kwarai ga sakamakonsa wannan aya ce da take maganar astawar waccan kuma aya ce da take maganar ikaf to a gurin ahlus sunna kamar yadda muka faɗa duk mutumin da ya mutu a matsayin mumini kuma yana aiki na kwarai to ana masa ta ana sa masa tsammani ana masa kyakkyawan fatan ubangiji ya takanka masa ranar gobe kiyama bisa ga aikinsa da ya yi ba dan ya cancanci wato ayyukansa sun cancanci su bashi aljanna ba a gurin ala sunna wannan falala ce ubangiji zai masa ya sa shi aiki ya yi to bara ya takanka masa kamar yadda ya masa alkawari ba dan wai aikin da yayi ya isa ya saya masa aljanna ba aljanna ba wai biyan bashi bane ubangiji yake wa bayansa a'a ai abin da yake ba su aljanna ya fi abin da suka zo da shi na aikin da'a lillazina ahsanu sai Allah ya alhusna wanda suka kyautata anan ubangiji zai ba su sakamako mafi kyau saboda na ubangiji ya fi abin da shi yayi sannan kamar yadda muka sha faɗa a munasabobi daban-daban cewa bawa ba zai iya biyan ubangiji ni'imominsa ba wa in ta'uddu za la tuhsuha don haka aikin duk da zaka yi ba za ka biya ni'imar da ubangiji ya maka anan ba ballantana har ka biyo shi bashi sai dai ya biyo ka bashi su sukan da ba za iya biya ba samar da kai daga babu kawai ni'ima ce da ba za iya biyan ta ba wanda aka ce yau babu shi babu wani abin da zai iya yi kuma ya dawo da kansa ba abin da za a iya yi masa a dawo da shi ashe kaga babu wani abu da zai iya zama daidai da samuwarka ballantana har wato a sakan ka maka ko a ce kaukace ka sakan ka ubangiji bisa samar da kai da yayi inda mutum zai mutu to ko za a kashe dukiyar duniyar nan gaba daya ba za ta dawo masa da ransa ba a ce kaga samar da shi da Allah ya yi ni'ima ce da babu wani abin da za ka iya cewa zai yi daidai da ita Kai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ku yaya za ku kafir cewa Allah alhalin da babu ku ya yi ku wato yaya wanda ya muku irin wannan ni'ima kuma ku butulce masa wato butulci nan ya saba hankali butulci nan ɗabi'a ce da take da sai muni kwarai da gaske da haka abinda bawa zai samu a aljanna falala ce kawai ta ubangiji abar falala ce gwaran falala ce ubangiji zai wa bawansa ba wai sayan ta da aikinsa ba na'am aikinsa ubangiji ya sanya shi sababi wato ya sanya shi sababi ɗani yake yi kaza ni kuma in baka kaza wannan kawai shine abinda ubangiji ya yi ya bawansa alkawai. fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wannan ita ce shi ne alkawarin da ubangiji ya maka ka gaskata ka ba da haƙƙin ubangiji da ya kanka da ya akanka ubangiji to zan sauwaƙe maka har ka kai ga samun mafi sauki ita ce aljanna to kaga wani alkawari ne kuma yana cikawa inna allaha la yukhlifu al in ya alkawari ya sabawa don cika alkawari kamala ce cika alkawari kyakkyawan alkawari na sakankawa kyakkyawan sakamako wannan kamala ce ba ta waya ba ce ubangiji kuma walillahi al-masalul a'la dukkan wata kamala mafi ɗaukaka su Allah ya fi kowa cancanta cancanta ta inda an yarda kamala ce duk masu hankali sun yi tafaki akan wannan kamala ce ta ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala don haka zai sa ka aljanna saboda ya ce in kayi zan baka in kayi zan baka to mun yarda cewa zai kuma ya dau wannan alkawarin ka kaza rabbukum ala nafsihi rahma ya yi rubuta shi wajen kawo kansa ba wani ne ya wajabta masa ba shi ya wajabta a kansa wani ita ce akidar ahlus sunna inda a ce mutumin da ya fi kowa da'a ubangiji zai sa shi a wuta bai zalunce shi ba inda a ce za a yi haka domin zalunci shine ka ɗauki wani abin da ba naka ba ka yi tasarrufi cikin wato abin da ba mulkin ka ba ka ɗau abin da ba mulkin ka ba ka yi mu'amala da shi ka jujjuya shi akwai wani abin da ba mulkin Allah ba lillahi mulku samawati wal ardh haka komai da ka sani mulkin Allah ne haka duk abin da yayi da kayansa kayansa ne baka cewa ya zalimi an gane ko to amma tun da ya alkawarin cewa in kuka yi aiki iri kaza iri kaza mai kyau zan kai ku aljanna na wajabta wa kaina wannan to shikenan mu a wajen mu ba zai saba ba saboda shi yake inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alkawari ne mai kyau ubangiji ba kuma zai saba ba an gane ko ba dan yin san sa zalunci bane shi yasa ake cewa dan aljanna yana shiga aljanna da falala ta ubangiji dan wuta kuma zai shiga wuta da adalci na ubangiji wato adalci na ubangiji shi zai shiga da dan wuta wuta ba zalunci ba duk dan wanda ya shiga to adalci ubangiji ya masa ba zalunta sai ba mara buka bi zalla ne lil azim inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a ubangiji baya zaluntar mutane komai la yuzlimu mithqala dharra baya zalunci daudai da kwayan zarra bayar komayya saboda ka adalcin sa ne zai sa ya sa dan wuta wuta to a bisa ga wannan ne muka yadda cewa duk wanda ya mutu yana kyakkyawan aiki muna masa kyakkyawan tsammani ubangiji ya sa shi aljanna da falalarsa da rahamarsa da gafararsa da sautayinsa wanda shi zai shigar da shi aljanna wanda kuma ya mutu yana sabo akwai yiwuwar akwai yiwuwar ubangiji ya kona da adalcin sai sa in ka ce ya ubangiji ka mu'amalance ni da adalcinka to baka yi wa dukkan kyakkyawan kyakkyawar addu'a ka sai mu'amalance ka da adalcinsa kaga baka san rahama kenan baka san falala baka san gafara kawai abin da kai ai maka shine ma'anar ubangiji ka mu'amalance ni da adalcinka da kake cewa Allah abin da na cancanta kawai ni a bani to kaga nan baka yi wa kanka kyakkyawar addu'a ba ya ubangiji ka mu'amalance ni da falalarka wato kakka duba laifi na ni ne laifi ne ka yi min ka yi min mu'amala da falalaka ka yi min rangwani da gafarta mu wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce aqida ta sunna aqida ta mu'tazila shine duk mutumin da ya aikin da'a ya bauta wa Allah to dole ya shiga aljanna kawai wannan dole ne kawai ma'ana dole <laughs> ba wai fa ce za ta shigar da shi ba aikin sa ne aikin sa ne zai shigar da shi shi yasa suka ce kuma duk wanda ya yi aikin saban Allah dole zai shiga wuta saboda kaga mutum zai shiga wuta da aikin zai shiga wuta da aikin zai shiga aljanna ne kawai da aikin sa ma'anar falala a nan duk ba ta ba sai sa ba su yarda da wani ceto ba ba maganar ceto ai ceto ta lalace su a gurin su ba maganar ceto kawai dan wuta ya tafi wuta kuma an gama maganar sa da aljanna ya tafi aljanna shi ma wannan an gama maganar suna cewa wajibi ne akan Allah ya aikata abin da shi ya fi zama shi ya fi zama mafi maslaha shi ne wujubul aslah aqida ce ta mu'tazila cewa dole ne a gurin su a tunaninsu a aƙidansu ubangiji ya aikata abin da ya fi zama maslaha akwai abul hassan al-ash'ari wanda shine madugun mazhabar ash'ariya mazhabar da ake jinginawa zuwa ga ash'ariya ake kiranta ash'ariya to shine ake jingina mazhabar zuwa gare shi abul hassan al-ash'ari ya yi shekara da shekaru yana bin tafarkin mu'tazila saboda mijin mijin ma babarsa mijin mahaifiyarsa babban ba mu'tazili ne ana kiran shi Abu Ali zubbai wato ba ne jagora ne a cikin tafiyar mu'tazilawa saboda haka shi kuma ya tashi a hannunsa saboda haka ya tashi ya kwankwaɗi ilimin itizali da haka ya rayu a cikin harkar mu'tazilanci wata tambaya ya taɓa yi wa malaminsa mijin mahaifiyarsa wanda ya kashi ba ta ansa wanda ita ce ta zama sanadiyar barinsa harkar mu'tazilanci ko ta zama ɗaya daga cikin dalilan da ya sa bar mu'tazilanci don ana faɗa wasu dalilai da to tun da mu'tazila sun ce wajibi ne ubangiji ya abin da ya zama maslaha sai ya tambaye shi ya ce mutane ne guda uku ɗan uwa ne wato ɗan uwan juna guda uku ɗaya ya mutu mumini ɗaya ya mutu kafiri ɗaya ya mutu yana yaro a lahira ne makomar kowanne ɗaya daga cikin abu aliyu jubba ya ce wanda ya mutu mumini aljanna wanda ya mutu kafiri wuta wanda ya mutu kuma yana yaro ba ya da sakamako ba ya da uba wato ba wannan ba wannan la sawaba wala iqab sai abu alhassan hassan al-ash'ari sai ya tambaye shi to malam idan shi yaron nan karami wanda ya mutu yana yaro karami in yace ya Allah yaya ni ba za a bani komai ba alhalin kai ne ka karɓi raina ina karami wato ba ni ne da yin aikin da zan shiga aljannan nan ba kai ne ka karɓi raina ka kashe ni ina yaro ne ne shi na sai abu aliyu dubba ya ce Allah zai gaya maka cewa na yi maka maslaha ne da na barka da rai kafirka za ka yi saka za ka ta huta saura ka sai na yi maka maslaha don ka ta huta sai na karɓi kana yaro sai abul hasan da ashari sai tara tambayar ya tara tambayar shi malamin sai ce ah to idan na wuta ya ji su ya yi ihu ya ce to ni kuma ya ubangiji dan me baka yi min ba ni ma karɓi na ina dan karami da ba aljanna tun da yi wannan maslaha ya ce to shi kuma wace an za a bashi sai ya shi ya kasa da ya rai to tun daga lokacin ya ce kai wannan tafiya ta mafa ka ba ta sake tunani shekara arba'in ya yi cikinta ya sa daɗewar mutum a cikin bata ba zai sa a fitar da ƙaunar cewa wata rana zai iya tuba ya gane dan kuma wani abu kadan zai shiga masa sai ga ya gane ya dawo kan hanya ya da kan tafari. to su alwa'idiyuna ana ce da su alwa'idiyuna alwa'idiyuna sune alkhawarij da mu'tazila tunda sune kawai maganar wanda ya saba wa Allah kawai dole ne ubangiji ya azab ya azabta shi shine ma'anar wa'idi wato suna tabbatar da zartar da narko ba su yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ranar gobe kiyama dan suna ganin wajibi na ubangiji ya zartar da narkon da yayi dukkan hadisan da suka zo ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da tura na gobe kiyama sun sa kafa sun shure ba su yarda da su ba amma ahli sunna sun zama wasa tsakatsakiya ba sa tare da waɗanda suke kore ceto gaba ɗaya sune ne mu'tazila da qawarij ba kuma ta tare da mushrikai waɗanda su kuma suka nuna cewa abin da suke bautawa a gumakansu da suke bautawa cetonsu za su yi ranar gobe kiyama haka suka wa da gumakansu ceto ba tare da wani sharaɗi ba da kuma a sa sharaɗi na cewa sai mutum ya yi imani Allah ya yarda da shi sannan shi wanda zai ceton sai an ba shi izini to su mushrikai babu babu wannan kawai wannan nasu kawai za su cece su to ahlus sunna sai suka zama tsakatsakiya suka tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama fito guda uku wanda yake banta da su wanda babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin waɗannan ceto guda uku sannan kuma suka tabbatar masa da wasu wani nau'uka na ceto wanda wasu sun yi tarayya da shi a cikin su, kamar annaba da salihai to amma ko da a cikin nau'ukan ceton da wasu suka yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su, shi na shi ka sanya fi yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa a ciki wannan shi ne abin da ahlus sunna suka ittifaki a kansa sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceton ahlul kaba'ir min ummatihi kuma yana ceton umumul khalqi gaba daya a ceto na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ranar gobe kiyama shine ahlul mawqifi waɗanda suke bayan an tashi mutane daga kaburburan an dawo musu da rayukansu rana ta matso dab da goshinan a lokacin za su nemi annabi sallallahu alaihi wasallama za su nemi annabawa da cewa su cece su gurin ubangiji a yi hisabi kowa ya samu komarsa kamar yadda kuka sani za su je ga annabi adam ya tura su gurin annabi ibrahim ya tura su gurin annabi musa ya tura su gurin annabi isa da karshe dai suke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan musulmi gaba ɗaya sun ijma'i akan wannan cutar to ko shi wannan cutar annabi sallallahu alaihi ba zai yi shi ba sai bayan ubangiji ya masa izini kamar yadda yake cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin da yake cikin sahihaini cewa halittu za su zo su samu annabi Nuhu daga nan annabi Adam daga nan zo ga annabi Nuhu daga nan zo ga annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Isa annabi Isa ce da su izhabu ila Muhammad fa innahu abdun ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ku tafi zuwa ga Muhammad domin shi bawa ne da Allah ya gafarta masa zunubinsa wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ku tafi wajensa sai su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tafi idan yace fa idza su rabbi kharartu lahu sajidan idan na ga ubangiji na in fada in yi masa sujjada in gode masa in masa kirari da kirarin da ubangiji zai mun fatahi da shi a lokacin wanda ni ban iya shi a da ba amma a lokacin zan kware Allah ya mun fatahi da shi in yi masa wannan kirari ubangiji ya ce ya Muhammad irfa ra'sa dago kanka wato dago kanka daga sujjada wa qul tusma faɗi me kake so za a saurare ka washfa tu kafa nemi ceto a baka sai manzo Allah ce sai in ce ai rabbi ummati ya ubangiji al'umma ta fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhum aljanna ubangiji ce kaga wadannan akai su tafi kai su aljanna ubangiji ya ware masa wata iyaka san mutane cikin al'umma a tafi a kai su aljanna in ba an sannan ya ce sai in koma in sake sujada ubangiji ya kara bani wani kaso in kai sa aljanna in sake zuwa har sau uku wannan yana cikin bukari da muslim wannan shine al-maqamul mahmud yake cewa ba su maqaman mahmuda min ladhi wa'adta to wannan shine maqamun mahmud din asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda tabbas ubangijin ka zai tashe ka a wani matsayi da za zaka shayabo to wannan shine matsayi na shayabo matsayin da Allah zai ba wa Adam sallallahu alaihi wasallam annabawa da ba su karbi wannan damar su yi ceto a lokacin ba ba wai dan ba su isa ba bane kaga dauka ko ba su isa ba ayyukan su ba za su ba su damar su yi ceton ba a'a saboda girman matsayi sun guga girman matsayi wanda yana buƙatar ubangiji ya gafarta wa bawansa sannan yana buƙatar kamalar ubudiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake banta da wannan Allah ya gafarta masa ma taqaddamu ma ta'akhkhara sannan kuma yana da kamala ta ubudiyya yasa annabi Isa yake ta izhabu ila Muhammadin abdin ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara saboda haka kaga idan Allah ya gafarta masa zunubansa na wanda suka gabata da waɗanda za su zo kaga baya jin cewa za a zarge shi dan ya nemi ceto tunda an ce wa ma ta'akhkhara kaga babu maganar cewa yanzu idan ya ce ya ubangiji a bani ceton al'umma ta ubangiji zai kama shi da wani laifi akan wannan tunda an riga an fi masa ma takaddama ma takara wannan cikin ceto ta farko ko shine ceto na farko ceto na biyu kuma shine ceton da zai yi wa ɗan aljanna da su samu shiga aljanna wato lokacin da za a gama hisabi a ce yan aljanna su tafi aljanna to fa ba da zarar sun tafi ne za a buɗe musu aljanna a ce ku shiga ba a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga sannan kowa zai shigo haka da sun je za a dakata a ce duk ku dakata ba ku aka ce a fara buɗewa ba haka kowane ne ya je sai ya dakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga wannan ceto ne zai wa al'ummata yan aljanna da su fara shiga aljanna sannan kuma kowa ya ceci kansa wanda yana daga cikin ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi a ce kaga masu cewa ga wani wuridi ko wani zikiri ko wata sallah da mutum zai yi shiga aljanna ka fada da ka fada da manzo sallallahu alaihi wasallam kariya suke duk wanda ya faɗi wannan to kariya yake bai san martabar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sahih muslim hadisi abu huraira da yake cewa yaji ahlul jannat adam wa man ba'dahu wato yan aljanna za su zo ga adam su zo ga wanda yake bayan sa kamar hadisi shafa'atul kubra suna neman cewa su je su nemi a buɗe musu gidan aljanna su shiga ita zuwa gurin annabawa suna neman kamun kafa ba karshe su je ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi a yi masa izini ya fara shiga sannan kuma sauran halittu gaba ɗaya su bayansa wannan shine abin da ya zo cikin hadisin anas da yake to ana awwalu shafi'in fil janna wannan shine ma'anarsa farkon wanda zai yake ceto aljanna ma'ana zai yi ke ceton shiga aljanna wanda ma ceto ne da yake banta da shi na farko da na biyu annabi ya banta da shi na uku wanda shi ma ya banta da shi shine ceton da zai yi wa babbansa abu talib saboda taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da agaji da ya bashi da tsayawa tare da shi wajen ya ga cewa bai bar su abu lahab su abu jahal su al da ibn al-mughira sun cutar da annabi ba ya tsaya ya kare dan dan uwansa manzo sallallahu alaihi wasallam to shi ba ce ceton annabi zai amfane shi wajen a sassauta masa azaba ba wai a fitar da shi daga wuta ba tun da bai mutu mumini ba a aƙidar musulmi in ba da aƙidar shi'a aƙidar shi'a to a gurin su kun san dai dalili to a gurin su wato sahabi daga cikin sahabban manzo Allah ko manya amma a gida sunna kamar yadda ruwayoyi sahihai suka nuna abu abu talib bai mutu musulmi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam cetonsa zai amfane shi wajen sassauta masa azaba kamar yadda yazo cikin sayo muslim hadisin abbas ibn abdul muttalib yace na ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama فهل فهل نفعت أبا طالب بشيء shin za ka kuwa amfanar da abu talib da wani abu wato ranar gobe kiyama fa innahu ya hotuka wa yaghdabu laka saboda yana tsare ka wato yana baka kariya kuma yana yin fushi saboda kai wannan zai sa ka amfane shi ranar gobe kiyama sai annabi eh min wato yana can kasan wuta walaula ana la kana fi darkil ba dan ni ba to da shine cancan na kasa mataki na cancan kasa inda Allah yake ta innal munafiqina fi darkil asfali to ba dan ceto na ba da yana can saboda haka <clears throat> za a za a daddago shi ba zai je darkil asfali ba sannan za a sa masa takalma biyu na wutar jahannama wanda kwakwalwa kwakwalwarsa za ta rika sakaka da wannan takalmin ana ganin kamar shi yafi kowa shan azaba alhalin kuma shi ne yafi kowa samun saukin azaba to tun da bai tabbatar da tauhidi ba bai yarda da tauhidi ba wato kada ta Allah sai ya zamana ba zai fito daga cikin wuta ba saboda Allah ta mahum da ne minan nan. to wannan shi ma sai annabi ya ke banta da shi kawai ceto na uku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ga wanda ya cancanci shiga wuta wato an gama hisabi an yi au sai su kelinsa na ayyukan barna wato na laifufukanta sai su tserin jayi ayyukan da'an haka ya cancanci tafiya wuta amma man kafas majinu fa ummuhu hawiya haka wuta zai da sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi cetonsa sai a tafi da shi aljanna annabi yana yin wannan ceton sauran annabawa ma suna yi siddiqai ma suna yi salihai ma suna yi wannan ceton bai takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ba saboda haka annabi yana yin wannan ceton wannan ceton ita ma a wannan ceton shi ma ya tabbata da ijma'i to malamai sun ijma'i akan ta ahlus sunna sahabbai da tabi'ai duk sun yi ijma'i akan wannan Ah, sannan ceto ne da ya takaita ga mumine masu tauhidi a zuciyarsu banda masu shirka wanda ya mutu yana shirka shirka babba da ka ahlus sunna sun tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da shi a littafinsa kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar sun kore abin da Allah ya kore a littafinsa sunnar annabi ta kore cetan da ah, cetan da suka tabbatar shine cetan da ya zo a cikin hadisai kuma hadisai ne wanda suke mutawatirai wato ba hadisi ɗaya da ko biyu ba a hadisin shafa a hadis ne mutawatira wanda sun zo ta hanyar gangan sabai da yawa da tabi'ai da yawa da atba'u tabi'ina da yawa sun zo ta wannan hadisai khawarij da mu'tazila ba su yadda da wannan ceto na ahlul kaba'ir ba wanda ya mutu yana kabira su a gurin su ba su yadda da wannan ba saboda haka sun sa kafa sun shura hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan ceto akwai daga cikin su waɗanda suke cewa sun yadda da ceto amma ceto ne ga muminai kawai yan aljanna annabi ya yi musu ceto ya musu shafa'a a ƙara musu matsayin wato ai musu promotion su ceton promotion suka yarda kawai kana aljanna ka shiga aljanna amma ba ta cancan sama ba to sun yarda wai a nan annabi zai maka ceto a ƙara maka matsayi a ƙara maka mukami wasu kuma suka ce su basu ma yadda kawai da ceton ba kowa kawai za a bashi kasansa ne kawai abin da ya canza za a bashi ba maganar a ɗan ƙara ma wani to hadisai da suka zo duk suna mayar da martani ga masu wannan aƙida a waɗannan cututtuka da suka zo duk ceto ne da annabi sallallahu alaihi sallam zai wa muminai a ranar gobe kiyama za a yi wa muminai alul kaba'ir za a yi musu a na farko cetar da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a yi wa halittunsa a yi wa halittu wato hisabi na biyu cetar da zai yi a bar yan aljanna su shiga aljanna ta hanyar fara shigar da zai yi na uku cetar da zai wa bafansa wannan da wanda zai wa bafansa abu tsari ceto ne kuma da yake banta da shi sai dai ba ceto ne da ya shafi muminai ba sannan kuma ceton da zai wa mumini wanda ya cancanci shiga wuta saboda sabansa da laifinsa a kai shi da kuma wanda ya shiga wuta bayan ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto shi a fito da shi wannan duk ceto ne da annabi sallallahu alaihi zai yi wani daga ciki annabi ya keɓanta da shi wani kuma an yi tarayya da shi sai dai kasansa a ciki ya fito ka sannan akwai ceto na shida su ne waɗanda suke sun cancanci shiga aljanna kuma sun shiga aljanna annabi ya nema musu alfarma a dan ƙara daga su sama shi ne promotion din to wannan shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ubangiji yake cewa shafa'atul mala'ika mala'iku sun yi nasu ceto wa shafa'atul nabiyuna annabawa ma sun yi nasu ceton wa shafa almuminuna mumine ma sun yi nasu ceton wa lam yabqa illa arhamur rahimin ba wanda ya saura ya nashi sai mafi tausayin masu tausayi ne Allah mala'iku sun yi nasu annabawa sun yi nasu mumine sun yi nasu sai kuma na Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya ce fa yaqbidu qabdatan minan nar ubangiji sai ya jinki ya yi damka ta yan wuta wanda ubangiji shi ya bar wa kansa sanin yadda wannan damka take ya bi wani wato dimki na ‘yan wuta a fito da su daga wuta fa yukhriju qauman lam ya'malu kairan kafu kan ado kuma na a fito da wasu mutane wanda tun da suke ba saba alkhairi ba sun kone sun zama kamar gawayi idan ka san gawayi sun koma kamar gawayi fa yulqihim fi nahrin fi afwahil janna sai a jefa sai jefa su a wata korama ta bakin gidan aljanna to kalu lahu naharul haya da ake kiran ta koramar rayuwa shikenan sai su dawo mafi kyan halitta mafi kyan halitta da ubangiji ya taɓa yi ubangiji ya sa su aljanna saboda wannan to kaga wannan ceto ne da ubangiji zai yi wanda ne na karshe wanda za a yi wa saboda haka karshe dai wuta za ta zama babu kowa a cikinta sai kafirai saboda haka ya zama da akwai wato gurare jewa da zai saura a cikin wuta kuma gashi Allah ya alkawarin ya cika ta la'amla anna jahannama saboda haka sai ka kai kuka wajen ubangiji ya ubangiji kai alkawarin zaka cika ni kuma gashi da an kawo fasinjojin kuma daga ba da zuwa dauke an canza musu guri to shi ne sai ubangiji ya wata halitta ta musamman sai a zuba a a wata ruwaya a ubangiji zai sa daga digansa har sai ta ce kat wato ya isa ya isa ya isa saboda haka wannan alkawari da ya mata zai cika mata shi wannan shi ne ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata a cikin sunna wanda khawarij da mu'tazila ba su yarda da shi ba saboda sun ɗan narko ne kawai wanda ya cancanci azaba sai an sa shi wanda kuma ya cancanci aljanna dole a sa shi to ahlus sunna ba haka ce aqida ba aqida ce da take kunshe da girmama Allah da kuma sanin mutum ya tsaya matsayinsa ba zai wuce matsayinsa ba an ce da ni hadari ya taso saboda haka za mu takaita saboda a yi sallah da fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kure Allah ya mana a ina za ka karanta tambaya to ba zai gani ba ka bari mu bari wani lokaci mu karanta ba eh? to ka karanta me yake eh to wannan yana cewa shi da yana bin addini shi Allah ya sa ya gane ya dawo sunna yana halarta wannan karatu saboda haka yake roƙon ƴan uwansa mu'minai sai shi da addu'a Allah ya bashi sabati Allah ya ba mu sabati mu da shi gaba ɗaya akan wannan tafarki Allah ya raya mu akan sai karɓi rayukan mu akan sa a sati da zuwa da na saman saboda zan samu zuwa saboda zan yi tafiya sai ku mun addu'a Allah da da ni lafiya kuma ko insha Allah in muka dawo kafin azumi watakila mu samu mu yi darasi ko ɗaya ko biyu duk masu neman addu'a ta alkhairi Allah biya musu addu'a Allah biya musu bukatun wanda yake da wata addu'a wata bukata ta alkhairi Allah biya masa wanda kuma yake cikin damuwa ko mara lafiya Allah ba shi lafiya wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa ko dan uwa za a yi masa tiyata ma abocin majalisin nan ne yana yana neman addu'ar ku Allah ya sa a yi lafiya kama lafiya Allah ba shi lafiya ah, da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh